على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ذن درسي نتمانا أتكن كراتمنا رياض الصالحين مع الإمام يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه ذا متاشي يوم goma ga watan sha'ban hijira ta dubu da dari hudu da arba'in da hudu wannan rana ta yi daidai da uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku ta miladiya za mu tashi fasali sabo shi ne babu a fazilin raja'i ne babi na hamsin da biyu a cikin wannan littafi hadisi na 440 qala rahimahullah imam nawawi Allah ya masa rahama yace babu fadlir raja babu falalar raja'i wato kauna mun yi hadisan babun tsoro muka zo muka yi hadisan babun kauna wanda ya kunshi hadisai masu yawan gaske tunda mun yi wajen mun yi darussa wajen kusan uku a cikin babu Kudu eh, ma to sai kuma ya biyar da shi da babu fablin raja babu falalar eh, shi kansa yin kauna din mutum ya kaunaci Allah to a falalarsa wato ma'ana kenan dama mun ambaci kan cewa shi arraja'i wato yana daga cikin ayyukan ibada suka ce ibada ce ta zuci kamar yadda tsoro shi ma yake ibada ta zuci to tunda ibada ne kuwa dole ya kunshi wato falala mai girma to shine zamu nawawi zai bayyana mana abin da ya zo da yake nuna falalar ita wannan ibada ta arraja kauna قال الله عز وجل قال الله تعالى إخبارا عن العبد الصالح Allah madaukakin sarki ya faɗi yana bayar da labari akan bawan Allah salihi shine muminin ali fir'auna wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna wanda ya zamani da annabi Musa muminin ali fir'auna haka ake ce masa ba annabi bane salihin bawa ne amma ya taka matsayi wajen Allah har Allah yana ba da labarin abin da ya faɗa yace wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad fa waqahu Allah sayyi'ati ma makaru sai yace na mayar da al'amari na ya zuwa ga Allah na fawwala al'amari na ya zuwa ga Allah ma'ana na mayar da shi ga baki daya inna Allah basirun bil ibad lalle Allah wato mai gani ne da bayansa yana ganin kowa فوقاه الله سيئات ما مكروا sai Allah ya tsirar da shi miyagun ayyukan da miyagun abubuwan da suka makir da suka shirya masa suka yi masa makirci almakr shine abinda ake shiryawa a boye domin a cimma mummunan manufa abinda mutum zai abinda mutum ya bayyana ba makirci bane shi makirci a boye ake yin sa ba zai zama to makirci ba sai an yi shi a boye ko ba zai zama to makirci ba sai an yi shi da mummunan manufa Hmm, amma mutum ya ɓoye abu amma yi da kyakkyawar manufa to wannan a urfi ba a ce masa makirci duk da alluga za a iya ce masa makirci kuma wannan yana daga cikin cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da ake roƙon Allah Allahumma mu'awam kurlana wala tamkur alaina kai mana shiri kar kai shiri akan mu to wannan shirin kaga Allah akwai allahumma mkur lana ka yi makirci domin mu wato ka yi shiri domin maslahanmu domin gyara to wannan ko an da an ce masa makirci a luga amma a hakikanin urfin mutane ba za a ce masa makirci ba to ma'ana ka shirya mana abu wanda ƙarshensa wato a damu ga kyakkyawa ba za ka san cewa wannan shirin Allah bane sai tukun abin ya faru kace alhamdulillah kaga ashe da Allah yayi kaza yayi kaza da Allah yayi mun kaza ashe yayi ashe to wannan shine wa na, kai wani makirci <laughs> wala tankur na, kar kai makirci a mu hmm. to a shahid anan shine akwai akwai bayyana falalar raja' don shi wannan bawan Allah salihi yi raja'i ya ce wa ufawwidu amri ila Allah na maida al'amari na zuwa ga Allah wannan raja'i ne yana kauna tunda na maida al'amari na zuwa ga Allah wato Allah zai ne zai kula da dukkan al'amari na ah, domin ne ya san dukkan boye abubuwan da suka buya saboda yayin da ka maida al'amarinka wajen yanda wanda ya san abubuwan da suka buya to cewar wato ka samu tawakkali kayi tawakkali kuma ya karfafa wannan cewa inna allaha basirun bil ibad Allah yana ganin bayi wato kamar saboda dan me na fawwala al'amari na zuwa ga Allah saboda Allah yana mai gani ne ga sa to sai Allah ya faɗi natijar wannan sakamakon wannan fawaqahu sai Allah ya tsirar da shi sharrin abin da suka yi masa makirci da shi to haka wannan ya nuna kan cewa idan kai raja'i za samu natija raja'inka na samun biyan bukata To wannan shine ayar da ya kawo domin bayyana falalar arraja to sai kuma hadisai alhadith al-arba'in ba'da al-arba'imi'a hadisi na 440 wa an abi hurairah radiyallahu an daga abu hurairah Allah ya dade shi an rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, annahu qala cewa shi ya ce qala Allah ta'azza wa jalla Allah maɗaukaki mai buwaya ya ce ana inda wani abdi bi yana cikin zaton bawa na dani wa ana ma'ahu haifu ya kuma ni ina tare da shi inda duk ya ambace ni wallahi na rantse da Allah lallahu wallahi Allah afrahu bi taubati abdihi min ahadikum yajidu ballatahu bil falah Allah wallahi ya fi murna da tuban bawansa fiye da ɗayanku da yake samun taguwarsa da ta ɓace a fili wanda yake alfala fili wanda yake ba inda a babu hanyar da za ka samu tsira wato a cikin a cikin a ƙasa sahara ke wa man taqarraba ilayya shibra wanda duk ya nemi kusanci zuwa gare ni dani daya dani shine daga as daga wato daga al-ibham zuwa al-binsur shine daga nan zuwa nan shine dani daya shi ake cewa 20 turanci length daga nan zuwa nan daga al-ibham zuwa ah, al-binsur na? eh a ba sababa ba al-ibham zuwa al-binsir wannan shine a shibr nan haka in kai haka a haka daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan tsawon shine cubic eh cubic shine cubic cubic eh a ba haka bane a'a al-shibir shi ne daga nan zuwa nan eh, daga nan zuwa nan haka an fahimta ɗani kenan shi ne ɗani ɗaya daga nan zuwa nan haka to wanda ya kusance ni ɗani ɗaya ta ƙarramtu ilaihi zira'a ni kuma zan kusance shi zira'i ɗaya zira'i shi ne daga ƙarshen ɗan yatsa na tsakiya zuwa gaban zuwa ga gwiwar hannu wannan shine zira'i daya wa man taqarraba ilayya zira'a wanda ya kusance ni zira'i daya taqarrabtu ilayhi ba'a na'am wa man taqarraba ilayya zira'a wanda ya kusance ni zira'i daya taqarrabtu ilayhi ba'a ni kuma zan kusance shi gaba guda alba shine idan ka buɗe hannunka daga nan a ƙarshen wannan ɗan yatsan zuwa ƙarshen wannan ɗan yatsan haka a buɗe in ka buɗe wannan shi ne alba wa idza aqbala ilayya yamshi idan ya fuskanto ni yamshi yana tafiya yana tafiya aqbaltu ilayhi uharwil ni kuma zan fuskanto shi ina gaggawa wato ina ina tasarfa ina gaggawa muttafaqun alayhi wannan hadisi muttafaqun alayh wa hadha lafzu ihda riwayati muslim wannan lafazin na ɗayan riwayoyin muslim ne sahih muslim wa qaddama wa taqaddama sharhuhu fil bab qablahu sharhin wannan hadisin ya gabata a babin da yake gabanin sa wa ruwaya fi sahihain an ruwaito a cikin sahihain bukhari da muslim wa ana ma'ahu hina yadkuruni kuma ina tare da shi yayin da a lokacin da yake tunani bin nuni da nun wafi hadin riwaya haitu a wannan riwayar haitu a yayi wato a inda ya ambace ni. ne haitu makami ne shi ne kuma lokaci ne to da haka duk a abisin duk ma'anar duk da yake ina tare da shi lokacin da yake tunani ko kuma ina tare da shi a inda duk yake tunani <laughs> eh, wato dubin kaga sun tabbata a lokaci da wuri da duk inda kana tuna Allah to a duk inda kake Allah yana tare da kai a duk lokacin da kai wannan Allah yana tare da kai bisa'i wa kilahuma sahih dukkanin su ingantaccen ma'ana ce to wannan hadisin ne ya nuna falalar raja'i wannan hadisin ya nuna falalar raja'i ta hanyar cewar Allah ya ce yana cikin zatonsa da bawansa zaton da kake yi da Allah to Allah haka za ka samu Allah shi ne ibn hajar ya ce wanda duk yake zaton cewa allah zai gafarta masa to allah ku zai gafarta masa wanda duk yake zaton cewa addu'ar da yake yi allah zai amsa allah zai amsa addu'ar a wata riwayar ta wannan hadisin sai ya ce falyazun nabi ma sha'a yi zaton da ya ga dama da ni mm. to shi yasa ake shi kaga wannan falalin ja'i, ya zama to kana kana yin kauna kana kyautata zato kana fata kyakkyawan fata tare da Allah ai komai zai kyau ai komai zai kyau shi yasa kuma Allah yake hana muminai karaya domin karaya ta daga cikin mugusta zato wala ta hinu wala ta hazanu kada ku karaya kada ku yi bakin ciki ku yi bacin rai wato ka zama to negative dan abu yayi zafi ka je to ya za a yi ba sai an yi an yi an yi ya za a yi shikenan ga mutum ya ya kasa ba zai iya komai ba to dan abin da yake so yi mai mutum kenan hmm. dan abin da yake so yi mai mutum kenan amma kullum ka ce insha Allah ai komai zai kyau komai zai kyau hmm. muna roƙa da Allah Allah zai kyauta Allah zai gyara yawwa to haka Allah yake so to yana cikin wannan zaton naka da shi yayin da kake wannan zakan, bana ta haka ta furuci kuma da shi to Allah yana cikin wannan zato da kai to kuma nan an sifanta Allah da sifar murna farin ciki uh, farin ciki uh, yarda ya daga cikin sifofin yarda ya daga cikin sifofi na Allah na ayyukansa wato Allah yana murna mm. wannan kuma abinda Allah uh, wannan sifar Allah aka sifanta ta da abinda dan adam shi ma yakan sifantu da ita to abinda yake da Allah shine wanda ya dace da izzarsa da ɗaukakarsa abin da yake ga ɗan adam shine abin da ya dace da kaskancinsa da wulakancinsa da karancinsa irin murnar Allah daban da murnar halitta to amma Allah yana murna kuma mece ce murnar Allah idan bawa ya ba, wato idan bawa yana kai ma Allah laifi sai ya dena ya zo ya dawo zuwa gare shi ya tuba ya ce Allah na daina yanzu na dawo na bika to Allah murnar da yake da wannan ya fi irin murnar da mutum da yake tafiya da taguwarsa ta ɓata a cikin dawa ya rasa inda take a kuma fili na sahara wanda yake babu mai tsira in yana tafiya shi kaɗai dole sai yana kan abun hawa sai kawai ya ga yana ta dukkan addu'ar da zai yi kan Allah ya sa ya ga abin ya sa ga tabuwarsa sai kawai ka ji sai gashi da ita ya za ka ji farin cikin ta a wani hadisin ha annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda tsananin farin ciki yace Allah kai ne bawa na ni ne ubangijin ka ya kuskure saboda farin ciki to to murnar Allah ta fi murnar mutum idan ta murnar da mutum yake idan ya samu tabuwarsa da ta bata to kaga kenan wannan ya nuna falalar kai raja'i cewar tuba Allah madaukakin sarki yana son sa الحديث الحادي والأربعين بعد الأربعين حديث نتريه إلى أربعين دقيقة وعن جابر بن عبد الله دق جابر بن عبد الله رضي الله عنه ألا يددش أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam kafin mutuwarsa da kwana uku yana cewa la ya mutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah kada ɗayan ku ya kuskure ya mutu a ce yana kyautata zato ga Allah hmm. kada ɗayan ku ya kuskure ya mutu face yana kyautata zato ga Allah wato kada mutuwa ta zo maka alhali wato ba tare da kana cikin wannan halin ba wannan shi ne dalilin da ya sa malamai suka ce in mutum kana da rai ka rinjayar da raja'i ka rinjayar da rajayi in dai kana da rai saboda wata lokacin da mutuwa za ta zo wa ka rinjayar da kyautata zato ga kyautata tsammani ga Allah in dai kana kada ka kuskura mutuwa ta zo maka kana mummunan zato kan cewa kai yaya ai anya kuwa anya kuwa abin nan akwai tsira anya ku irin abin nan da ne a'a ce insha Allah Allah zai yafe mu Allah zai sada mu da cikin annabi sallallahu alaihi wasallam al'ummar annabi ne insha Allah kyakkyawan karshe za a samu ka rinka kyautata bato ga Allah cewa Allah da da muka yadda da shi muka yi imani da shi Allah ba zai saba mana alƙawarinsa ba Allah zai cika mana sa Allah zai gafarta mana yanda muke ta neman sa Allah zai gafarta mana to wannan haka ake so nuni ya kasance kada mutum ya kuskura ya mutu face yana kyautata to ga Allah wanda ya nuna ga wannan falalar arraja din kenan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan wato mutum ya mutuwa ta zo masa baya kyautata zato ga Allah rashin kyautata zato ga Allah shine rashin raja'i rashin kauna za mu zo insha Allah a cikin bazin da zai zo nan gaba bayan hadisin nan yanzu nan za mu shiga yanda za a auna za a yi balance tsakanin tsoro da kauna eh الحديث الحديث الثاني والأربعين بعد الأربعمائة حديث ندري هدو دا أربعين دجو وعن أنس رضي الله عنه دقى أنس الله يددش قال يتشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نجم زم الله صلى الله عليه وسلم يناتشيوا قال الله تعالى الله تعالى يتشي يا ابن آدم يا كيدم آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي كيدم آدم in kai matsawar kana roƙona kuma kana ƙaunata to domin ko zan gafarta maka a kan duk abin da ya zo daga gare ka ko ba zan damu ba yabna adam ya kai dan adam law balagat a nanar sama da zunubanka za su kai ya zuwa ga wato marata da zuwa ga giragiran sama saboda tudu aka ɗora aka ɗora har suka kai wato maratayar sama abin da yake bayyana a gare ka na sama da kake gani sun mastakfarta ni sannan ka nemi gafara ka gafar lak sai gafarta maka wala ubali ba zan damu ba yabna adam ya kai dan adam law annaka ataitani bi qurabil ardi hafaya kai idan ka zo mun da za ka zo min da cike da ƙasa na zunubai sun malaƙita ni la shiriku bi shai'a sannan ka haɗu da ni ba ka yin shirka da ni da wani abu la'akai tuka bi biha maghfira ni kuma da na zo maka da cikon ƙasa ɗin na gafara رواه الترمذي الترمذي يروي وانا حديث hadisin حديث حسن ايش حديث ني الحسن صححه الالباني في الصحيح الامام الشيخ ناصر الدين Albani. ya inganta shi a cikin silsilar sahiha wannan dole in muka faɗi albani sai mun ƙara sai mun sa annasiruddin albani saboda yanzu mutane kowa kwaikwayon sunan sa yake eh, kowa sai ya ce shine albani saboda kan aka ce albani sai ka ɗauka na garin ku sai ka ɗauka na garin aka ce albani saboda aka ce kun ga sun samu dole sai mun faɗi bayan kuma shine aka sani da albani bawan Allah malamin hadisi eh a ba fata wannan ba a fata in za ka yi fata ka yi fata da wani ba ma ka ɗauki sunan lakabi wanda yake na mutum wanda ya shahara da shi sunan san shi ne kwarai akwai albanin fage akwai albanin agege akwai albanin kaduna akwai albanin gasunan <laughs> duk na yi su a wayata kowa in yanzu ya ce mun sunan ne albanin ce wani albanin sai ce albanin agege <laughs> <laughs> Eh, a gaskiya ne duk san sunna ne yasa suke haka amma dai gaskiya zuwa dai sun kawo mana ishtibahi ne wanda ba san albani ba in aka ce sahahul albani sai su dauka a bawan Allah malam awwal albani ake nufi wanda ya rasu Allah ya ji kansa sun su dauka shi ake nufi <laughs> wannan za ka cike rawa dan shi ne albanin da ya shahara a kasar su ba san cewa shi ma a abin nan a ya yi ba <laughs> to wannan hadisin kun ga ya bayyana falalar raja'i a bayyane innaka ma da au yabna ibn adam innaka ma da autani wa rajautani kai ne dan adam matsawar kana roƙona kuma kana kaunata aka Allah ya ce matsawar kana roƙona kana kaunata to wanda ya nuna kan cewa roƙo yin addu'a da kaunar Allah shi akan kansa sababi ne na samun gafara ko baka nemi gafaran ba kana roƙon in dai kana roƙon Allah ma'ana kana bauta masa kana bauta masa addu'ar ibada addu'ar ibada za ta sa Allah ya gafarta maka kaunar Allah ita ma za ta sa Allah ya gafarta maka cewa kan ga kauna kawai kai wannan kaunar ka ringa kaunatar Allah ita kanta ibada ce da take sabbaba ma mutum gafarar Allah kuma Allah ya ce da ya ce wala ubali ma'ana wato ba wani abu bane a wajensa ya gafarta maka ba wani abu bane a wajensa tunda ba wai ya ce ni dole sai yayi azabar ba kamar da Allah ya ce ma yaqalullahu bi azabikum in shakartum wa amantum Allah ba abin da zai yi da azabar ku idan kuka gode ma Allah kuka yi imani ba wai ya ce dole sai yayi azabar bane kenan sai kawai ya ya kawar da ita daga gare kuma wannan ba zai ba zai dame shi ba haka zalika dukkan yawan zunubanka dukkan yawan zunuban mutum Allah maɗaukakin sarki in je ka nemi gafararsa Allah zai gafarta maka to sannan kuma da yace da za ka zo da cikon ƙasa na zunubai sannan ka haɗu da ni baka ka shirka da ni in gona ya nuna muhimmancin barin shirka domin an rataye samun gafara Allah yayin da ka yi istighfari da barin shirka ma'ana in dai kana shirka to istighfarin ka ba zai amfani ka ba amma ka ji abin mamaki mutane wai yanzu suna tutiya da shirka suna tutiya da shirka wai in kana takamar tsafi ni na fi ka tsafi in jinjiri ɗaya kake ci ni jinjiri goma nake ci an ce wani siyasa ya kai jika da fito yana faɗa an ji clip ɗinsa a cikin wannan al'ummar tamu duk akan me akan neman mulki akan neman mulki kuma ba ma neman wani ma mulkin kirki ba wai ka nemi dan majalisa ko chairman ko kansila ko kansila akan wannan ka sayar da lahirarka ga ma ba a yi ga ma baka zo duniyar ba yi eh mana ko shugaban fa abin da ya kai na duniyar nan inda rayuwar ita ce guda daya ita ce nan Ana za su wani da zafiyar dawo kuma yana nuna wani cewa allah bai shi ne wani wahala kuma wani ya ta kan wani hmm. neman gafarar allah hmm. kwanai domin sun faye suna da wannan duniya ne wani ce gubar su ke wani ba suna da ilmi cewa suna kuma da wannan yana daga cikin sharrin da wato kadda wato tsarkake mutane da ganin kan cewar waɗansu wato Allah ya rataye tsira ta hanyar su hmm, waɗansu shehunai wanda sai ga sun kai mutum ya zuwa ga yana bauta ma wani Allah hmm, shi Allah baya buƙatar Allah maɗaukakin sarki baka buƙatar ka samun wani tsani tsakaninka da shi tsani tsakaninka da shi da wanda ya faɗa shi ne imaninka da ayyukanka na gari imaninka da ayyukanka na gari ananu sama bi fathi al-ayn ila huwa ma anna laka minha abinda ya bayyana gare ka na sama ai zahara idza rafa'ta ra'sak wato abinda idan ka ɗaga kanka kake gani na sama wato da zunubanka za su kai iya duk inda kake gani na sama wa qila huwa sahab an ce kuma sune giragizai wa qurabul ardi bi dhamm al-qaf wa qila bi kasriha qirab wa dhamm asah kace qurab in shi yafi inganci kuma shi yafi shahara wa mayu karibu yuqaribu mil'aha shine abin da yake kusa ya cika kasa wato da zaka zo da zunubai da suka kusa su cika duniya baki daya wallahu a'lam Allah ne mafi sani to albabu thalith wal 50 hamsin da uku. babul jam'i bainal khawfi war raja babun yin jam'i hadawa tsakanin tsoro da kauna tunda kaga ai su hannun riga ne kuma na qiba ne mm, wato ba dole a wato layi yajtami'an wato sun yi hannun riga amma nan an ce za a iya hada su saboda haka ba na qiba ne bane kenan tunda za a iya hada su to ya za ka haɗa su shine wannan babin zai kulla mana tunda kowanne daga cikinsu falala a aikin ibada ne kama kuma ɗayan yana war a yana akasin ɗayan tsoro yana akasin ƙauna yadda mutum yake ta jin tsoro tsoro zai iya kai shi zuwa ga yanke ƙauna yayin da yake ta ƙauna yake ta fata wannan fatan zai kai shi zuwa ga baya jin tsoron komai baya shayin komai saboda ya rudu ya kai shi zuwa ga rudu to ta ya za a yi ka hada ka yi tsoro wanda bai sanya ka kayan ke kauna ba ka yi kauna wanda ta sanya ka ka ta ma kanka linzami kai abin da ka so ba kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam a mu'az da ya ce masa ya ce idan ya kaki in ka gaya musu sai su ce mm. to so ake a hada su su biyu to yaya za a hada su akan abin da imamu nawawi ya kulla wannan babin kenan to sai ya fara a wannan babin da bayani a sabanin al'adarsa wanda kawai zai kawo ayoyi da hadisai amma wannan saboda muhimmancin al'amarin sai ya fara da bayani yace i'lam ka sani anna al-mukhtar lil-abd fi hal sihhatihi an yakuna khaifan rajiya abinda ake so gabawa yayin da yake cikin halin lafiyarsa ya zamanto mai tsoro mai kauna wa yakunu khawfuhu wa raja'uhu sawa' ya zamanto da tsoronsa da kaunarsa daidai wa daida suke mikidarin yadda yake jin tsoro mikidarin yadda yake kauna mikidarin yadda yake kauna mikidarin yadda yake jin tsoro kada ya rinjaye da ɗaya akan ɗaya wa fi halin marab yumashi raja a cikin halin rashin lafiya ya gantance a tsauna kawai babu tsoro abinda duk zai kawo masa tsoro eh, raja'i shi zai yi duk abinda zai kawo masa zai kawo masa tsoro ya kawar da shi saboda ana so ya kyautata zato ga Allah tunda wata halin rashin lafiya halin abin nan mutuwa ne kusantar mutuwa ga wannan yana da muhimmanci ga masu jinya yayin da ake yayin da kake jinya mara lafiya abinda duk zai sanya shi ya rinka kauna shi za ka gaya masa shi yasa amr bin al-as da ba shi da lafiya yana yana kokawa da halin da da yayi na gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin Allah ya shirya da shi zuwa ga musulunci shine ake gaya masa na kusa da shi cewar da yana kuka ya cewa haba ka tuna jihadinka tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sallarka a bayansa ya tuna masa wa'annan abubuwa to ne sai yake faɗa cewa ya yi juyi rayuwa ta juya da shi juyi juyi ce da juyin farko yana gaba da annar sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake ki a duniya irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ya mutu wannan lokacin da ya san wuta zai sai kuma aka juya ya imani ya dawo ya zo yake ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna tare da shi ya yi jihadi tare da shi ya to ba wanda yake so a duniya irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ya mutu a wannan hali da ya san aljanna ke ciki yace to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa sun zo mun shiga cikin fitintunu wato na yaƙoƙi da suka yi tsakaninsu da sahabbai hmm. tunda yana cikin waɗanda su ma da shi aka yi ya tare da sayyidina muawiya yace ba san yadda Allah zai yi da mu ba to shi sai suke tuna masa abin da zai sa shi rajai shine sai yake cewa da idan ya mutu in aka binne shi yace kada a tafi a tsaya a roƙa masa gafara Allah kuma ya samu inati ya samu ɗebewar haso da cewa ana tare da shi ɗan uwansa suna tare da shi gwargwadon yadda za a yanka raƙuni a raba namansa gwargwadon yadda za a yanka raƙuni a raba namansa za a yanka raƙuni a raba namansa zai kai minti nawa awa ɗaya to aka yi ce to tsaya kuka yanzu muna tsayawa kwata ma bayan an binne mutum Thank you. masu kyauta to ya ce wa halin marar da yi mahizun raja a halin rashin lafiya ya tantance kauna kawai wa ƙawa'idun shari'i ƙa'idodin shari'a min nususil kitabi wa sunna daga nassoshi da suka zo a cikin alkur'ani da sunna wa gairi zalika da wani wannan mutazahiratun ala zali masu rinjayar ma'ana ne a kan wannan wato haka ake so wato yayin da kake cikin lafiya ka zamanto da tsoro da raja'i suna daidai wa daida yayin da kake lafiyayyanka kada kai ta tunanin raja'i kai ta tunanin fata ai Allah yana yafa zunubai ai in dai ka tuba Allah yana farin ciki da tubanka kuma kana mantawa da kuma hadisai da suka zo na tsoro hmm, hadisai da suka zo na Allah cewa mai tsananin ukuba ne na kan cewa idan idan wato ka haɗu da Allah da zunubai to kana ta ƙarshen mashi a in ya so ya yafe maka in ya so kuma ya maka azaba kuma azabar Allah inna baqsha rabbika la don dan ubangijin ka mai tsanani ce ya zama to ba ka tuna waɗannan to so ake in kana lafiya ka rinka tuna su amma a halin rashin lafiya to kawai ka da hankali abinda duk zai sanya maka ka ya zamanto a cikin zuciyarka babu komai sai kaunar sai kaunar Allah shine yake so ka zamanto a ciki hmm. shi yake so ka zamanto a ciki wata baiwar Allah wata dattijuwa wata ran na taba zuwa na ziyarce ta ba ta da lafiya take cewa to in wannan cuta ta tashi ce to Allah ka ba mu sauki in kuma ta tafiya ce Allah ka ba mu sa'a tafiya sai ce kaga ba malama ba na imani da ake son mutum ne a cikin wannan halin haka yake so ya kasance haka ake so ya kasance idan har kasancewa wato in kana da wannan a cewa idan wannan rashin lafiyar ba ta tashi ba ce ta tafiya ce to kana fatan Allah maɗaukakin sarki wato ya baka kyakkyawar cikawa kuma ya baka kyakkyawar saduwa tare da shi kuma wato shi a halin rashin lafiyar shi ne zai sa mutum ya samu rahamar Allah din tunda Allah ta'ala kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wanda ya so haduwa da Allah to Allah zai so haduwa da shi hmm. to ta zaka so haduwa da Allah bi ma'ana in kana wannan raja'in ya rinjaye a zuciyarka cewa Allah maɗaukakin sarki yana murna da bawansa wanda ya nemi gafararsa Allah maɗaukakin sarki yana gafarta zunubai komai yawansu kuma in dai kai in dai ka haɗu da Allah baka shirka da shi to Allah ba zai kona ka ba Allah ba zai saka a cikin wuta ba mm, in dai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɓoye cetonsa ga masu laifi yan al'ummarsa da ka akwai ceto annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceto iyaye za su ceto malamai za su yi ceto salihan bayi za su yi ceto mazaje za su ceto matan aure za su ceto 'ya'ya ma za su ceto mutumin waɗanda za su yi ceto mala'iku za su yi ceto sannan shi kuma Allah da kansa shi ma ya zo shi ma ya nasa to duk kana tituna waɗannan sai ya zamanto cewar haɗuwar da Allah wato kana kyakkyawan fata cewa in Allah yadda za ta yi kyau haɗuwar za ta yi kyau to haka ake so ka ce eh ka tuna cewa haɗuwar za ta yi kyau eh shine ainihin husnul zanni din kyakkyawan zato cewa haɗuwar za ta yi kyau eh na'am na arzar kuma na wani hali ne ko kuma kawai ku zai zama zai zai abin da ke shi sai waɗansu suna cewa halin lafiya mutum ya rinjayar da halin tsoro amma haka shi imamun nawawi ya ce a halin lafiya su zamanto daidai wa daida babu hali da ake rinjayar da tsoro saboda in ka rinjayar da tsoro in ka rinjayar da tsoro to ana gudun shaidan zai zo maka ya sanya maka ka mugusta zato ga Allah hmm. Eh, shaidan ba ai irin ba abin da shaidan yake so irin yanzu zancen banza kake yi yaushe za yaushe za yaushe za kai abin nan kana ji ga irin bayan Allah tun da suka yi kai ko kana kan kawai munafikin banza munafikin wofi da bari kawai ka zo mu ka kyala duk wannan abin da ake biya haka zai kai gaya maka ba a zuciyar hmm. saboda ka shi yasa ba a san a rinjayar da janibin tsoro hmm. daga wannan ya zo maka abubuwan tsoro suka zo maka to kuma ka tuna da a janibin ani shi yasa din ai Allah ta'ala ce ilamu anna Allah ghafurur rahim nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim ka sanar da bayina cewa ni mai yawan gafara ne mai tsananin jin kai kuma azabata azaba ce mai radadi a gani biyu ake hadawa a tare وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم ubangijinka mai gaggawar ukuba ne kuma ubangijinka wallahi mai yawan gafara ne mai jin a haɗa su suke tafiya da hau suke tafiya amma an ga shi an karanta ya zo mutuwa ya bar wasiyar cewa in ya mutu a ƙona shi a gina da ke kan bayan an yi haka allah ya tafi su mutu da nisa ya sa ya haka yake tsawaye kwanci wanda ta saba ya shi mata a ce shi matsayar yana da a yana da nasa to ai shi tsoron nasa shi wato wannan hadisin ɗaya daga cikin abubuwan da suka kawo sun ce wato kaga zahirin abin da ya faɗa ai akwai kalma wadda take ta rashin imani yace idan Allah ya sami iko a kaina Allah ba zai kyale ni ba to ai kaga ya rataya abu da abin da babu imani in kace in Allah ya sami iko a kaina za ka yi shakka ne akan cewa Allah zai sami iko a kanka to shine aka ce halin tsoron ne ya sanya shi ya imauce ya garaba a kansa har ya kawar da tunaninsa ya zuwa ga magana wanda take ta daidai a cikin wannan halin ya faɗa to ai shi ma hadisin a ƙarshe ai ka gara ja'in ne cewa Allah maɗaukakin sarki zai ce je kana gafarta maka saboda tsoron da kai da ka kaga kenan ya nuna kan cewa wanda har wato tsoro ya imautar da shi ya kiɗi ne a akan sha'anin Allah to wannan zai zamanto masa kofar samun rahamar Allah ta ce eh. na'am Kai shirka kashi kashi ce akwai babbar shirka ita take fitar da mutum daga addini akwai karamar shirka wadda bai ba ta fitar da mutum daga addini babbar shirka shine ka yi ma abinda ake ma Allah kai ma wani Allah kai ma wani sujada kai ma wani sallah kai ma wani yanka ko kuma abinda Allah ne yake yi ta ce wani yana yi ta ce wani ya san zai, eh, eh, ka ce wani aljani zai zamanto to dai kana in dai yana tare inda dai ya baka wannan ismin nasa kana tare da shi to ba ba wanda ya isa ya maka abin da ba wanda ya isa eh wannan ita ce babbar shirka tun da dama shi aljani ba zai maka ba sai ka bauta masa sai ka bauta masa sai ka yi masa abin da ko dai ya sanya ka ko san sanya ka kai sallah da janaba ce ka daina wankan janaba mm. za ka yi sallah ka amma da shirin cewa duk da ka yi janaba kada kai yi wanka shi abin da kawai ke so da gare ka kenan kada ka yi wankan janaba mm. Mm. na'am sai wannan ai sune wasu masu tsananin kaga kamar yadda suke a jihar zamfara din nan eh aka rinka tafiya tsakanin tsakanin gusau da talatin mafara ana jefa a pejina na alkur'ani a gefen hanya wai shine zai tsare garin ana jefa alkur'ani ko kuma kamar wani wanda ya yi sihiri wani wanda ya sihiri wanda shi da aka je wajen bokan kan cewa zai yi sihirin abinda ya ce musu su yi shine su je su raba ƙur'ani sittin su raba shi biyu talatin talatin su sace a gefen shadda nan a gefen shadda nan sannan su tsuguna a kansa su yi najasa a cikin shadda idan suka yi wannan dai wani ne wanda masu rukiya shine har aljanin yake faɗan in suka yi haka a cikin wannan halin in suka kira aljanin zai zo shi aljanin da ita da wannan kafircin zai zo kuma sai a tura shi abin da ake so hanyoyin da yawa na'am eh, eh. eh. Allah zai ba su cetonsa a ma'ana suna tauhidi ba sa bautar ana nufin shirkar mai fitar da mutum daga addini eh, to karamar shirka ita ce irin riya kaga abu da ake dan Allah ka yi dan mutane ita ba ta fitar da mutum daga addini haka zalika kuma ka ce ka Allah ya so ka so Allah ya so kai ma ka so Allah ya yarda kai ma ka yarda eh, to jiya wannan ita ma karamar shirka ce amma ta fitar da mutum daga addini wanda zai zo a cikin harshen mutum ka san sai dai mutum Allah ya yarda sannan kuma kai ma ka yarda ko kuma Allah ya yi sannan kuma Allah kai sannan kai ma kuma kai sannan zaka ce ba ba kuma kai ma ba <laughs> alaikum salam eh, shirka ce tama'in ce laya ce laya ta daga cikin babbar shirka hmm, wannan kafin da ake a cikin gida duk shirka ne laya ce ai nau'i ne na laya ko sun ce aya alkur'ani aka sa hmm, laya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rata tamima laya kar Allah ya cika masa burinsa hmm, hmm. duk wani abu wanda yake za ta ɗauka balantana ma su wannan abin da suke na kafin sai ga an yi in aka yi rubutun ko aka yi layar ko aka yi hatimin a cikin kaho za a sa ko a kafe shi a jikin gida ko kuma a sashi a kowace kusurwa duk aljanu ne suke gaya musu wannan sai aljanun su ce wai su ne za su kare gidan idan barayi suka zo sai su ga ruwa ko duk da irin wa'annan tatsuniyoyin za su faɗa na'am akan to ka gani duk irin wannan duk aljanu ne suke faɗan wannan duk shirka ce na na zobe shi ma idan kai itikadin cewa ai eh, kowane zobe shi ma ka gani wanda suke cewa in dai kana tare da zobe in dai kana tare da zobe to duk abin da in dai kana tare da wannan zoben duk abin da kake so zaka samu ko kuma duk abin da baka so ba zai same ka ba in dai kana tare da wannan zoben saboda shi aljanin da yake akwai aljanin da yake wakil da yake tsaye da wannan zoben to shi in dai kana tare da shi yana tare da kai wato aljanin ne yake kare ka ba Allah ba mm. Mm. duk wanda yana daga cikin jinsin laya daga cikin jinsin laya sai dai wajen laya a waɗanda suke ganin allah akwai wanda suke cewa akwai lokacin da laya za ta zama to ba shirka ba shine yayin da mutum yake ganin cewar a ita layar allah zai kare shi albarkacin sunayen allah da suke cikin wannan in layar tana tare da za ta ji idan sunayen Allah ne a ciki amma wanci layar ai waɗansu zanunnuka ne wani hatimi turkulla ne hatimi ne za a je a to idan mutum ya ce a wato Allah zai kare shi Allah ne yake karewa a idan layar tana tare da shi to wannan ya wannan ya zo da bid'a ya aikata haram tunda Allah baya kare wani abu dan layar, Allah zai kare ne dan ikonsa mm. amma idan ya ce layar ce take karewa layar ce inda tana tare da ita inda ana tare da ita layar ce saboda akwai wani ta ko akwai wani aljaninta wanda shine zai yi to ya aikin da abinda Allah ne yake yi ya ce wani Allah yana yi dama shirka kenan ai abinda ake ma Allah kai ma wani Allah ko abinda Allah ne yake yi ka ce wani Allah yana yi wannan shine shirka babba mai fitar da mutum daga addini shan rubutu shi ma malamai sun yi musamman su akwai akwai waɗansu malamai da suke ruksa a kansa an ruwa akwai riwaya daga imam malik a cikin annawadu amma tabi'ai sun yi karinsa, kamar imam hassan al-basri sun yi inkarinsa sun yi inkarin shan rubutu duk da an ruwaito asar din har yanzu ban tabbatar da ingancinsa wani ibn abbas cewa yana rubuta waɗansu ayoyi ga mace wadda take naƙuda wanda za ta sha don samu saukin naƙuda amma har yanzu ban ga isnadi na wannan kissar ba bal abin da na gani kamar yadda ne madkhal ya kawo na ibn al-hajj shine maganar hasan al-basri na inkarin shan rubutu tunda abin nan bai zo ba a cikin shi abin da ya zo tofawa yawa tofawa a ruwa a tofa a ruwa ko a tofa a hannu a sha'anab sallallahu alaihi wasallam idan mutum ba shi da lafiya yakan yakan tofa yawunsa ya danna ƙasar madina sannan ya ce bismillah turbatu arzina wariƙati ba'azina yushfa fatimuna bi izini rabbina ya shafa masa ya ce da sunan allah da turbayar garinmu da yawun waɗansu da yawun waninmu wato yawunsa kenan sallallahu alaihi wasallam da kuma izinin ubangijinmu mara lafiyarmu ai da sunan ubangijinmu marar lafiyar mu zai samu yayewar zai samu waraka da izinin ubangijinmu to ha ina yin ina yin ruqya da wannan to babu laifi ayi da wannan tunda babun sababin addu'a ne mm, haka zalika din ko ayi tofi kamar yadda yake ya tofa ya shafa a lokacin rashin lafiyarsa na ajali sai baya karatu sai Aisha ta karanta mu'awwidat din sai ta hura a hannunsa sai ta saboda albarka hannunsa sai ta shafa da hannunsa ta shafa jikinta jikinsa da hannun ba da nata hannun ba ba shi ne ya karatun ba tunda ta ga yana yi lokacin yana da lafiya sai ta yi masa sai ta tofa a hannun ta shafa jikinsa wanda wannan ya nuna kan cewar kamar yadda mara lafiya zai iya shafawa kai ma kanka zaka iya tofawa ka shafa masa to duk wannan hanyoyin rashin lafiya ne da shari'a ta zo da hanyoyin magani na'am neman magani da wajen yin wa masu mai wanda yake wanda yake mu'amala da aljani da yanzu eh, ne wanda yake mu'amala da aljani bai halatta ba ko da ya ce da ruhanai yake a mu'amala ai akwai waɗansu wanda za su ce suna da ri'i ko suna da wani ne. cewa shi musulmi ne yana gaya musu su yi abu kaza su yi abu kaza za a samu magani hmm? to malamai sun tsananta akan wannan saboda zai bude kofa da za a kai zuwa ga shirka ko ya ce saboda su kansu aljanu kansu aljanun eh, wa anna minna salihuna wa minna duna zalika akwai salihai a cikin mu akwai wanda suke koma bayan haka in ka je wanda kake tsammanin na kirkin ne an ce masumi ne wata ran hawa za ta ɗebe shi hmm? wata ran hawa za ta ɗebe shi kamar yadda kai ma wata ran za a ga san rai zai ɗan ɗebe ka ka ɗan kauce shi ma wata ran sai san rai ya ɗebe shi ya ɗan kauce sai ya je sai ya afka ya janyo ka ku afka tare to shi yasa malamai suka ce babu istikdam mm, wannan babi ne na tambayi malamin mu Sheikh Muhammad Musa abin da yace mun ce malamai sun tsananta akan wannan a lokacin nan akwai wani da ya tambaye ni cewa wata mace yar Uganda aljami yana zuwa yana gaya mata ga irin abin da za a yi don a samu magani kuma aka gwada din a samu waraka kuma a ita musulma ce kuma duk abin da yake gaya mata abubuwa ne waɗanda suke babu wani abu na kawace hanya shi ne suke tambayar yaya za a yi wannan ta tambaye shi ce wannan babin istikdam mai malamai sun tsananta a kan wannan hmm. Hmm. Hmm. wa san musu ne da su dai ba su zo ba a cikin alkur'ani da sunna hmm? sai dai akwai idan suna nufin tun da dai a halittun da Allah ya ambata a cikin alkur'ani hmm? ne daga mala'iku sai mutane sai aljanu hmm? waɗansu suna cewa abin da ake nufi da rauhane wai aljanun musulmi musulmin aljanu aljanu ne amma musulmai to amma a cikin sunna babu abin da ya zo na cewa an kira su da wannan haka hmm. Hmm. sai dai an zo da ambatan mu'minul jin muminan aljanu wannan ya zo a hadisin ibn mas'ud muminan aljanu hmm. to قال الله تعالى الله تعالى يتي فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون باب ما أمنت da shirin Allah makircin Allah sai mutane tababbu wa qala ta'ala kuma Allah yace innahu la ya'asu min rauhillah illa kaumin kafirun babu mai tsayi baiwar haso daga rahamar Allah sai mutane kafirai kun ga aya ta farko a kan ce ba mai aminta da shirin Allah sai masu asara to kun ga wannan yana wajen a ji tsoro kenan innahu la ya'asu min rauhillah babu mai yanke kauna daga rahamar Allah wannan akan rajai mm, akan ayi kauna wa qala ta'ala Allah ta'ala yace yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh a ranar da fuskoki suke yin fara su wadansu fuskoki suke yin fari fat wa taswaddu wujuh wadansu fuskoki kuma suke baki kirin to kaga wannan abin fuskoki suna fari zai sanya ka kai rijali waɗansu fuskoki suna baki kirin zai sa ka kai haufi ka ji tsoro wa ta'ala kuma Allah ta'ala yace inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim ubangijinka wallahi mai gaggawar ukuba ne kuma wallahi ubangijinka mai yawan gafara ne mai tsananin jin kai wa qala ta'ala inna innal abrara la fi na'im yarhamukallah yace innal abrara la fi na'im wa innal fujara la fi jahim lallai waɗanda suke masu nagartattun bayi wallahi suna cikin ni'ima mai girma kuma lallai wato fajiran bayi suna cikin wuta mai tsona mai tsona وقال تعالى كما الله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية wanda wato ma'aunan ayyukansa suka yi nauyi to wannan yana cikin rayuwa wadda take rayuwar yadda rayuwar aminci wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wanda kuma a ma'aunan ayyukansa ba su nauyi ba fa ummuhu hawiya to wannan mahaifiyarsa wato mai tattara shi zuwa gare ta ita ce ramin wutar hawiya wal ayatu fi hadha al ma'na kathira ayoyi a wannan ma'ana suna da yawa fa yastami'u al khawf war raja fi ayatayn muqtarinatayn aw ayatin aw aya sai a cikin aya sai tsoro da kauna su haɗu a cikin ayoyi biyu waɗanda ake gwama su da juna ko a cikin ayoyi masu yawa ko kuma a cikin aya ɗaya kamar yadda ta suratul arab inna cikin aya ɗaya aka haɗa alkhawf war raja inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim to hadisai na 443 wa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya da shi anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qal cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce law ya'lamu almu'minu ma inda Allah min min al ma qani'a bi jannatihi ahad da mumini ya san abin da ke yana sanin abin da ke wajen Allah na uquba to babu wani babu daya da zai yi kwadayin samun aljanna walau ya alamul kafiru ma inda Allah min rahma ma qanata min jannatihi ahad da kafiri yana sanin abin da ke wajen Allah na rahama to ba wanda zai yanke kauna daga ba mutum ɗaya da zai yanke kauna daga samun aljanna to kaga wannan ya nuna a jam'i tsakanin alkhawfuwar raja mumini saboda in tsoron ya tsoro to zai kai har tsoron ya sanya babu wani wanda yake zai yi kwaɗayin ma samun aljanna kuma inda mutum ya san irin inda wanda yake ma bai musulun da ba kafiri da yake ba shi da wata kauna a wajen Allah baya kaunar komai amma da zai san irin abin da ke wajen Allah na rahama to da ba zai taba da ba wanda zai taba yanke kauna daga shiga aljanna kowa zai dauka zai shiga aljanna in dai da za a wato kafiri ma da zai san rahamar Allah ya ce ai kowa ma aljanna zai shiga hatta shi kansa din kafirin da ba shi da imani fa da zai ji irin abu da ya sani yana hange yana sami ilimi na yakini akan yaya rahamar Allah take ya ce to ai kowa ma aljanna zai shiga har shi ma sai ya dauka aljanna zai shiga da kafircin nasa fa hmm. rawahu muslim wani hadisi muslim ya rawaito shi wa'an abi sa'idin al daga abu sa'idin al sa'ad ibn malik ibn sinan radiyallahu anhu Allah ya dada shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza wubi'at al-janaza idan aka saukar da janaza wa ihtamalaha awin rijalu ala a'naqihim sannan mutane suka ɗauki jana'izar ko kuma maza suka ɗauki jana'izar akan kafaɗinsu fa in kanat salihatan qalat idan saliha ce idan jana'izar wanda ya rasu ɗin gawar idan mutum ya kirki sai ta ce qaddimuni qaddimuni ku gabatar da ni ku gabatar da ni wa in kana ghayra saliha in kuma ba ba bace qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha ya kai canta ina za ku je da ita yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan dukkan wani abu yana jin sautin ta sai mutum sai mutum to ba wanda zai sanar da kai cewa sun ji sai annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. in Allah ya so ma sai sai sa sai sai in annabi sallallahu alaihi wasallam nan sai sa ku kuji eh. walau sami'ahu la sa'iqa da mutum zai ji wannan sautin da sai da sai so ne rawahu al-bukhari wannan a kowace gawa ce fa ake haka kowace gawa hmm. Hmm. ana jin wannan dukkan halittu suna ji amma mu ne kawai ba za mu ji ba saboda fa'idar jarabawar kenan inda za mu ji aiki kenan babu zancen jarabawa ai ka ka riga ka sami yaƙini sai dai kuma dan adam ko Allah ya jiyar da shi sau daya saboda shaidan yana nan sai ya mantar da shi hmm. sai ya manta الحديث الخامس والأربعين بعد الأربعمائة حديث نتري دا أربعين دبير وعن ابن مسعود دقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الله يدري قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم ياتي الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي والنار مثل ذلك الجنة تاكو كسد أيونكو بسم الأوران تاكل منسا قبل كم تكي تكي Wannan naru mislu zalik wuta ma haka take gab da gab take da kai wato ma'ana ba wuya za ka shige ta ba wuya ka shiga aljanna ba wuya kuma ka shiga wuta Ka ga dole mutum wato ya shiga tattayinsa dole mutum ya ji tsoro saboda ba wuya sai ka halaka kama kuma ka yi ƙauna da ba wuya sai ka tsira kana gab da za ka faɗa halakar sai rahama Allah ta shige ka nan sai ka ga mutum ya sha yanzu wani bawan allah a da ke gaya mu wani wanda tare suka taso suna yara babu irin shaidancin da baya yi hmm. Hmm. lokaci ɗaya. sai kawai Allah ya shiryar da shi ya koma har shi ne ladanin ungo su sai kiran sallah yana shirya bai daɗe ba Allah ya kiran sallah hmm. hmm. a wuta tana gab da zai shige ta sai rahama Allah ta same shi sai ya shiga aljanna to aljanna kusa take da shi kamar yadda wutar ma kusa take da mutum da hmm. wannan karshen bazin kenan don haka wannan da yana nuna mana cewar dole a haɗa biyun musamman a halin irin halin da muke ciki halin lafiya muna lafiyayyu kada wato a rinjayar da tsoro ya zamanto wannan tsoron don tsoron idan tsoron ya yi tsoro sai a kasa aiki sai cikin ne zan yi sai ne zuwa ya ta kuka ya rasa yadda zai ta bakin ciki ya ta jin tsoro ya ta damuwa to shi ko bakin ciki da damuwa da kunci hana aiki yake ba za ka iya komai ba ba za ka iya kusa ba sai ma ya sa maka cutar rashin lafiyar zuci rashin lafiyar kwakwalwa to kuma karka sangarce da kauna a ai komai ai ai insha Allah ai ba komai ai za ce to an ce inna eh, Allah gafurur rahim Allah gafurur rahim ba ruwanka ba kai abinda zai zai sa ya zama gafurur rahim din gare ka ba amma kuma kai ta cewa gafurur rahim za a yi sallah ana ta gaggawa za a tafi a sallah da Allah bai kuke matsa maka kanku Allah ya fa gafurur rahim yanzu na Allah wannan gafurur za a ce za a ce wani yana kauna wannan ai wasa yake eh na'am da haka in ya haka ne ya yi rashin ladabi amma dai bai a ya kauce hanya ya kauce hanya don wasa yake yi da Allah tunda yanzu zai yi haka ne akan neman abincinsa a to wannan kuma sun yi garar yanzu yi haka ne ya ki zuwa kasuwa ya ce Allah ne zai kawo sun ji gara raka to a gani to a gani to a gani suka kenan da ake kenan an yi ba a yi ba ko kuma ya zauna kowa yana kowa an tashi da daddare yana karatu yana jaraba yana karatu za a yi jarabawa duk ne ta ba komai Allah ya riga ya hukunta abin da zai hukunta eh, in zan ci zan ci in ba zan ci ba zan ci ba ka zauna ya gani <laughs> ai kamar wanda kamar wanda zai ce ne abin nan ya maru mutum ya ce haka Allah ya kaddaro hmm? eh, shi ma sai ya rama ya ce ni ma haka Allah ya kaddaro <laughs> wannan masu hujja da kaddara kenan ai su ne suka fuko wannan zindikai ne kamar da ibn taymiya ya subantar da su zindikai ne tunda sun fita daga shari'a sun ce ba za su bi shari'ar Allah ba sun ce su za su hujja da hakika su yan hakika ne a haka yan hakika haka suke ba sa sallah a cewa hakika ne ba sa sallah ba sa bautar Allah mm, to to a kira sallah ko subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu